mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 28 ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 274 allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yau kuma zamu tashi farkon aya ta 275 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambaya na farko yana yin tambaya ne dangane da idda ga matar da aka daura aure tsakaninta da miji kafin ya riga ya sadu da ita kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa to za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba zance mafi inganci za ta yi ta kaba haka abdullahi dan mas'udu ya bayyana dai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta yi takaba sannan kuma za a bata mirafi wato rabon gado kenan an gane ko sannan kuma tana da sadaqul misli in ma ba a farlanta mata sadaki ba la waqsa wa la shafa. haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa da haka dai akwai takaba a kanta dan saboda janibin haƙƙin miji wato kaga anan kila wani zai tambaya ya ce to me yasa inda shi ne ya sake ta babu idda a kanta amma da ya kasance ya mutu za ta yi ta kaba shari'a din kenan ta saba wa yadda kai kake son kai tunani sai dai ka bi ka sallama wa abinda nassi na shari'a ya tabbatar idan mutum ya zo yin rakatan fajri wato ko tahiyatul masjid kafin wato ainihin sallar isha ko kafin asuba da sauran nafiloli da ake yi bayan sallar magariba da lisha sun zai karatu ne a bayyana ko a asirce ka'ida wadda take amma a cikin nafilfilin dare shine bayyana karatu amma akwai nafilfili da ake kira rawatib nafilfilin da ake kira rawatib gaba ɗaya su a sirrance ake yi sawa'un an yi su da rana ne ko kuma an yi su a wani bangare na dare na fulfuli da ake kira rawati kuma sun da rakawoyi goma sha goma ne ko sha biyu goma sha biyu da manzo Allah ce dukkan mutumin da ya kiyaye su za a gina masa gida a cikin aljanna raka shida suna da alaka da sallah azhar hudu kafin azhar biyu bayan ta kaga shida kenan sannan sai raka'a biyu bayan sallar magariba kaga takwas kenan sai raka'a biyu bayan sallar isha'i kaga goma kenan sai raka'a biyu raka'a tanar fajr kenan wanda ake kafin sallar alfajr to waɗannan na fulfuli da ake kira arrawatib gaba ɗaya karatun su ana yi ne a sirrance haka sunnar manzon Allah ta tabbatar amma ban banda su sauran na fulfuli da ake yi a cikin yanki na dare to za a bayyana karatu ne waɗanda ake kuma a wani bangare na rana su kuma za a sirranta karatu ne ina ya halatta magada su raba gadon gidan a tsakanin su tun da sun san estimate na gidajen ko kuɗin da mahaifinsu ya kamata ya bari ma'ana abin da yake nufi cewa su raba su da kansu ba tare da sun je kotu ba idan za a yi adalci babu laifi matukar za su raba ne akan ka'idoji na alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu Tun da rabon gado wani abu ne da Allah ya jibanci nauyin raba shi da kansa yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhihi al-unsayayn wannan ayar har zuwa karshenta da kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum illa lam yakul walad har zuwa karshenta da kuma ka qul illahu yuftikum fil kalala har zuwa karshenta wadannan sune ayoyi guda uku suke da suka yi magana kan raban gado filla filla daki daki sai kuma hadisin bukhari da manzo Allah sallallahu ya nuna wato ainihin yadda rabon gado yake idan an raba kowa ya sami faralinsa to kuma abin da ya rige sai zan tofa li aula rajulin zakar ko auna wani waladin zakar idan mutum ya hada wannan sai su bashi to da haka idan suka raba gurgudan yadda ayoyin alqur'ani suka nuna da hadisan manzon Allah babu laifi amma amfanin zuwa kotu su raba shi ne dan kar wata rigima ta taso daga baya dan kar a samu son zuciya za a fi ba su shawara su je kotu su raba musu ko idan sun yi rabon a tsakaninsu sun rubuce sun lissafe komai da komai abin da ya kamata kowa ya samu su je kotu ta yi indosu ta sa hannu cewa ita eh, yadda da wannan rabon Allah kallo wannan shine abin da zai magance rigima dan kar a zo daga baya wani ya tayar da rigima ko kusuma. wannan yake cewa shin idan aka yi wa mace zihari ana da damar yin kome farko da ya kamata ka sani shi zihari ba saki bane ba dan mutum ya yi wa matarsa zihari baya nuna ya sake ta auren su yana nan a tsakaninsu abinda aka haramta masa ya ce zai ci gaba da saduwa da ita ba tare da yayi kafara ba shine abinda ayoyi a farkon karsa sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah suka bayyana amma zihari ba saki bane ba dan haka ma ya sassan zance ne Allah ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura abinda suka faɗa ƙarya suka yi kuma zance ne munkari cewa da suka yi wai matayensu kamar iyayensu da suka haife su suke suna nufin haramta matansu wannan zancen ƙarya ne ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum illa la'i waladna ƙarya ne matayen nasu ba iyayensu bane ba su da waɗansu iyaye sai waɗanda suka durƙusa suka haife su da haka ga magana ce munkarin magana da haka ba za a ce wai dan mutum ya zihari shikenan kuma auren sa yaron ba sai dai Allah dabtar da shi cewa ba zai koma ba gare ta ci gaba da saduwa da ita har sai yayi kafara shine sun mai udu min maqalu fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa zalikum tu azuna bi wallahi ma ta'maluna khabir faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa faman lam yastati fa ta'amu 60 miskinan zalika billahi wa rasulihi wa tilka wa lil azabun alim wannan shine hanyoyin da zai bi kafara ma'ana dai zihari ba take bane wannan kuma yake cewa idan an yi mace aure da sunan wa za a rika kiran da sunan babanta ko sunan mijinta wannan mun riga mun yi bayani tun da dadewa Allah ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah kowa za a kira shi ne da sunan da sunan babansa mace a kira shi da sunan babansa namiji ba a kira shi da sunan babansa kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta arna saboda sun zo sun yi mana mulkin mallaka yana daga cikin kayan gadon da suka bar mana muke ta amfani da shi wanda ya kamata mu watsar musu da kayan su ina fata mu fahimta nassin alqur'ani ya nuna kowa a kira shi da sunan mahaifinsa ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum tunda dai har waɗansu tituna da tura mulkin mallaka suka bar mana a biranenmu da sunayensu yayin da muka sami yanci sai muka canja muka sanya sunayen waɗansu dattijanmu ko waɗansu 'yan garinmu to me zai hana kuma sun bar mana wata muguwar ɗabi'a ko mu da ita mu ɗauki ɗabi'a mai kyau abin da ya ci karo da koyarwar addinin mu dan haka wannan yakan faru ne ga waɗanda suka tasirantu da karatun boko na zamani sai mutum a rika kiran eh, matarsa da sunanta wance wane wance wane wannan kuskure ne ya saba na alqur'ani mata annabi gaba ɗaya ba wanda aka kiraye ta da sunan annabi ko wace da sunan babanta zainab sai a bintu jahash aisha sai a bintu abubakar hafsa sai a bintu umar safiya sai a bintu huyayyi bin asfa kowace da kaga wannan babanta bai hude ne ba amma da haka aka rika kiranta safiya bintu huyayyi bin asfa saboda ka'idar kowa a kira shi da sunan mahaifinsa dan asan san dangantakar kowa yana da baba Allah ya hitar da mu wannan sun ce tana karkashin igiyar auren wani to amma kuma ya bayyana dai daga baya cewa sana'ar da yake ta haramun ce don haka da haramun yake siyar da su da tufafi da komai da komai yanzu ya za a yi wallahi ni ma ban sai da za a yi haramun dai sunan ta haramun ko ba haka ba wato akwai fatawar da malamai suke faɗa wata ni nukan ilimi ne dai dole ka faɗe shi amma nukan an kauce musu wani lokaci saboda mutane sukan ribaci fatawa sai su yi amfani da ita ba kai yadda kake nufi ba wato haramun takan zama haramun ne a hannun wanda ya aikata aikin haramun din lokacin da ya mallaki abu ta hanyar haramun shi haramun ne a kansa to kai idan ya baka kyauta ko kuma ya baka a matsayin sadaka ko kuma kuka yi cinikayya da shi ko kai masa aiki ko kai masa leburanci ko kuma dama akwai wani wajibinka a kansa dole ya yi maka sai ya yi maka da waɗannan dukiyoyin na haramun to kai ɗin baka ci haramun ba ina saboda kai ɗin baka ci haramun ba wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suke faɗa to amma kuma zama da shi yana cin haramun kamar amincewa ne da wannan sana'a ta ta haram wanda tun farko ma dama bai kamata a bashi aure ba sai an tantance menene sana'arsa da za a takum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzo Allah ce dukkan mutumin da yazo kuka amince da dabi'unsa kuka amince da addininsa sannan ne za ku bashi aure an amince da addininsa an amince da dabi'unsa to kaga yana daga cikin bangaren amincewa da addininsa ya kasance hanyar da yake cin abinci ta halalci to yawanci iyaye ba sa bincike akan wannan wani ne yake da matsayi waye zai kaza waye zai kaza shi suka bayar da mayar da hankali a kai Allah ya tsare mu wannan kuma ɗaliba ce sun ya aure da ita da wani ɗalibi dan uwanta dukkanin su suna karanta medicine sun ya halatta wai su yi kasu haihu sai sun kammala makaranta su ɗauki matakin da kasu haihu ganin cewa kada ta gurguntar da karatunsu wallahu a'lam wannan yace da idan kana sallan tarawihi mukan ji kakan rera addu'o'i na alqanut kuma wannan shekara sai muka ji ka rera ba wannan tambaya ce mai kokari da gaske wannan a taganni ana yin sa ne ga alqur'ani manzo Allah ce laysa minna man lam yataganna bil qur'an baya cikin mu wanda bai rera alqur'ani ba wato ba su mutum yawa qur'ani karatu kamar na jarida kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki a sai ya rera rera shi ake sunye wajen karatu to addu'o'i kuma ba a rera su alqunut kuma addu'o'i ba a rera saboda haka da muna rerawa kuma sai muka gane kuskure ne shike ne sai muka daina me da haka duk wanda ya gada ina rera waye yanzu na daina to tabbat na fahimci cewa kuskure ne a ah, ya kamata ka fahimci cewa shekara takwas ko tara da suka wuce bayan lokacin da muke alkunut duk muna yin ta ne bayan mun dago daga rukuni amma daga baya sai bincike ya kai mu ga cewa ai alkunut in dai tana ce wadda wata musiba ta faru ita ce ake yi bayan dagowa daga rukuni amma alkanut wadda ake a cikin wutiri manzon Allah yana yin ta ne kafin ya rukuni wannan shi ya dace da sunna da haka idan mutum ya yi ta bayan ya tago daga ruku'i baya da hujja inda ta fuskar hadisi baya da hujja kun ga yadda shi ke na yanzu ya zanto duk lokacin da muke alƙur'ani muna yi ne kafin mai kafin ruku'i dai shi suna ta tabbatar wancan kuma rashin sani ne ko karamin bincike yanzu ko muka yi bincike Allah ya sa mu gane shi kenan sai canja mutum ba zai zo da dakile bai ce ai haka muka gada ai haka muka taɓa fadawa almajirin mu ai yanzu idan mun faɗa za a ce mun yi tufka da warwara a je a faɗa ka yi tuka da warwara sai dai ka san zaka fita gaban Allah lami lafiya sai ne abin da yake hana waɗansu malamai kenan ba sa iya bincike ai abun kunya ne ma a ce kai shekara goma a da wuri guda kana ta ne ta abu daya kowa ya san baka bincike kenan in kana bincike dole sai ka dan za ku daga ba ko yaya sai ka dan mata amma shekara goma wuri daya ai ka mutu wallahi amma in kana bincike abin nan Imam Shafi yake cewa ban taba yin bincike ba na ilimi na karu da wani ilimi ba sai ilimin da na samu ya nuna min ashe ni da ce zargi ne Imam Shafi yake cewa yace lokacin da duk na nazari na fahimci wani abu abinda na fahimta sai ya bani koyarwar ashe ni da je jahili ne to kullum sai mutum yana bincike kullum sai mutum yana karatu idan ba ka karatu ba ka bincike ne zaka ci kenan ba abin da zaka faɗa mutane jama'a da suke sauraron ka amana ce Allah ya danka a hannunka kuma dole ka faɗa musu gaskiya sawa'un cikin abin da ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba wani lokacin su daɗi wani lokacin su ji haushi wani lokacin wani ya fushi wani ma ya wata baya maka magana daga baya dawo haka dai gaskiya guda ɗaya ce dole ka faɗa duk wanda ya ji haushi sai ka ba hakuri ba faɗa kake nema da shi ba kai ma baka so ya ji haushi ba tsayi ne ya ji haushi amma ba haka ka so ba wannan magana ta 11 September sai kan ta ake kullum kan magana 11 September kadda da aka rubuta wasu da Hausa wasu da Turanci maganar cewa waɗannan abubuwa da suka faru na 11 ga watan September um, a shekara ta 2001 wai ayoyi da cikin alkur'ani cikin suratul tauba sun nuna haka ina jin duk kun samu takardu amma wanda suke cewa a a dama na farko dai 11 ga watan satamba wannan abu eh, watan tara kenan wai bene na tara ko menene ɗaya kuma menene menene zurfin harin sunan wannan titin dama da abin ya faru inda gidajen suke zurf har da sauransu wallahi wannan fasar qur'ani ne da ganganci wancan abu da yake cikin suratul tauba gaba ɗaya Allah na bada bayanin abin da zai faru ne ranar tashin kiyama wannan kuma ya faru a nan a Amerika ma'ana idan ka fassara wannan abin da ya faru da ilimin satamba da waɗannan ka fassara ayoyin da shi kana nufin wannan azabar da aka yi masa anan shikenan ta wadatar ranar tashin kai ba su da azabar don ka ɗauke ayar daga ma'anarta na azabar kiyama ka kawo ma'anarta na azabar ina to idan an tashi kiyama kuma sai a mutu an riga an gama sannan kuma kowa ya yarda cewa a wannan benaye da aka rusa akwai musulmi da suka mutu a ciki su ma kuma ka ce shikenan fa hada zuwa na da jahannama duk ta shafe su wannan ganganci ne fasara ayoyin alqur'ani ne da ganganci har ma waya sa abin sabuwar mu'jiza wallahi kuskure ne a ilimi kuskure ne inda da lokacin mu ba ayoyin mu na magani ya za su taimake mu kan wannan fasara ba su taɓa taimaka mu kan wannan fasara kuma irin wannan abin da ke haifarwa shine Allah ya saukar da Qur'ani don ya zama shari'a sai wannan kuma masu irin wannan bincike binciken nan mu'jiza suka mai da alqur'ani ya zama shaida menene shaida qur'ani yana nan a zaune a gidan tarihi da wani abu ya faru an yi bayani sai ka su dama qur'ani ya ba da shaida sai ka kawo qur'ani ya zama shaida na faruwar wannan abin aikin ku shaida a madadin ya zama littafin shari'a Allah kuma sai nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin dan haka ni kan kwata kwata mun yadda wannan fasarar. ba na karanta ta tuntuni tun a Kano kafin zo na amma Allah ba bata gamshe ni ba ta wa ayoyin alqur'ani din ta sabawa hadisan manzon Allah sauran lokaci dan Allah ya kai wani lokaci da zamu yi bayani da Fatima ma ma ta taba shi amma dai wannan shine fahimta ta game da wannan matsala din eh? to Allah Allah Allah Allah ya ba su lafiya jiya waɗansu bayan an tashi daga tahajju sun yi hadari ka hanyar koma gida dan haka suna buƙatar ɗan wasu gama kawo suna addu'a ubangiji ta Allah ya kawo musu sauki dan sai mu karanta aya da take gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي الذين يأكلون الربا lalle waɗanda suke cin riba lafazin al'aklu a nan gurin yana nufin al-kasbu wal asbu waɗanda suke karɓar riba waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba domin ta iyewa mutum ba ci yayi ba da ya samu dukiyar tufafi yayi ta iyewa ba tufafi yayi ba gida ya gina ta iya mota ya saya ta iya waɗansu kadarori ya saya da wannan dukiya amma sai aka yi bada bayanin al'aklu dan shine galibin abin da dan adam ke yi ba wai dan saboda takaituwa akan cewa bai zama laifi ba sai lokacin da ya kasance ci a cikinsa a'a kowane irin abu yayi daidai yake da cikin da haka allazina ya'kuluna riba waɗanda suke mu'amala da riba waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba la yaqumuna ba za su tashi ba daga cikin kaburburan su a ranar tashin kiyama illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar mutumin da shaytan ke rinjayarsa ke yin tangal tangal da shi min al-mas saboda shaytan ya shafe shi an gane ku? at-takhabbut shine tafiya ba bisa saiti ba mutum yayi dama yayi hagu kamar dai wanda yake cikin farfadiya to wannan ita ce sifar da majiya riba za su tashi daga cikin kabarbaran su akan ranar tashin kiyama tamfar mutumin da farfadiya ta kama shi tamfar mutumin da aljan ya shafi shi zalika hakan zai faru ne a gare su bi annahum dan sun ce kadu dan sun ce innamal bai'u mislu riba wa lallai sani dai ka saye da sayarwa kamar riba yake wajen halacci Allah ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci da saye da sayarwa amma kuma ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih dukan wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa fantaha sai daina mu'amala da riba wajen saye ko sayarwa falahu ma salafa to abin da ya riga ya wuce a baya kafin ya san haramci ya zama halal wanda ya ci ko ya ta ko ya yi tufafi kafin ya ji haramci shi kenan ya zama halal ne a kansa an gane ko wa amruhu ila Allah al'amarin sa yana wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wajen yafewa wajen gafarta masa wa man ada wanda ko ya sake komawa daga baya bayan ya ji wa'azi da gargadi fa ulaika ashabun nar irin waɗannan sune ma'abota wuta hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikin ta ma'ana idan sun shiga za su dawwama Allah ya tsare to wannan aya ce kenan da ta kausasa harshe kan mutanen da suke ta'amuli da riba har ma suka ce innamal bai'u mislu riba wato inda za ka gane zurfi ko fadin kuskuren da suka fada a ciki da awarku cewa innamal bai'u mislu riba wato za ka gane wannan idan ka san a tasbihu a cikin harshen larabci lokacin da na ce ai zaidu kamar zaki yake ina nufin wajen mai jarunta lokacin da na ce ai zaidu kamar teku yake ina nufin wajen mai kyauta to a lokacin nan ina kamanta kyautar yi da kyautar teku kamar yadda nake kamanta jaruntar yi. da kuma jarumtar zaki to lokacin da aka samu irin wannan kwallafe taimiya ko kamance taimiya lallai a samu wa aka kamanta kuma lallai a samu wanda aka kamanta da shi a nan idan na tambaye ku wa na kamanta sai ku ce da riwa zai na kamanta shi da wa teku ko na kamanta shi da zaki to lokacin da duk aka kamanta wani da wani a ka'idar larabci aka ce wani kamar wani yake waje kaza abinda ake nufi sun yi tarayya wajen wannan sifa sai dai ba sun raba ba ne daidai wa daida wanda aka kamanta da shi shi ya fi kaso mai tsoka na sifar shi wanda aka kamanta dan kaɗan ya samu a ciki nufi idan na ce zaidu kamar teku yake wajen kyauta to da zaidun da tekun wanne fi yawan kyauta teku ya fi da haka da na hararo sufar kyauta ta tare da su na so in jingina ma zai da kyauta sai na kamanta shi da abin da ya fi shi kyauta da yawa ina fatan kun fahimta ha kuma lokacin da na kamanta shi da zaki da shi da zaki wanne fi jarunta zaki ya fi jarunta dan haka sai na kamanta shi da shi dan in dan san masa wani bangare na jarunta dan shi zaki ya riga ya shahara da cewa shi jarumi ne kamar yadda teku ya shahara da cewa kyauta ce ina fata an fahimta idan duk kun fahimci wannan sai ku koma wajen zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba sai suka ce wai sayar da sayarwa kamar riba take wato kenan saye da sayarwa halal ce riba ma halal ce amma wacce ce tafi zama asali a aqidar su wajen halalci riba ce tafi zama asalin halalci da haka kasuwanci ma kamata yi kama da ita ma kafin ya zama halal kun ban ki wani gama wato wato wato larabci yana da fadin ma'ana malam shi yasa ubangiji ta Allah saukar da alqur'ani قالوا انما البيع مثل الربا da kamata ya ce innama riba misl bai dai shi albai din shine al aslu fihi al asali dangane da hukuncin sa halal amma riba asalinta ba halarci bane amma don su yi da'awar halarcinta sai suka nuna al-aslu fil riba al-hillu wal aslu fil bay' adamu al-hilli wa innama yahillu indama yushabihu riba ina fata kun fahimta wallahi da kun fahimta na san fitar da kabarin da za su yi ta yawa ba ku fahimta Allah ku Allah ku na san dai waɗansu sun fahimta waɗansu sun fahimta ko shakka ba shikenan saulan sa je su yi nazari su masa sai ubangiji ya mayar musu da martani sai cewa a al-bai'a wa harrama riba a cikin wannan jumlar mayar da martani ne kan da'awar halattar riba da suka yi sai Allah ce a'a kan da'awar kai misliya su sun ce innamal bai'u misal riba sun ce da riba da kasuwanci dan juma ne da dan jummai dan wani da dan kani daidai wadi da suke da juna sai ubangiji ta ala mayar musu da martani dan ya kore wannan kamanceceniya sai cewa a halallahu wa harrama riba tunda wannan halal ne wannan haram ne ko ya yi juna a riba ta zama ƙarya domin ya zama haram ya zama halal ya yi da juna ma'ana wannan jumla ta faɗin Allah ta'ala wa halallahu wa harrama riba ta zo ne alal asalati domin ta kore kamanceceniyar da suka yi da'awa tsakanin riba da kasuwanci ta zo kuma don ta ba da ma'ana ta biyu domin ta ba da halattin kasuwanci ta kuma ba da labarin haramcin riba abu guda biyu ne kaga kore kamanceceniya daban tabbatar da hukuncin riba da hukuncin kasuwanci shi kuma daban ina fata an fahimta ubangiji ta ce zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa halalla Allahu al-bay'a wa harrama riba fadin Allah ta'ala ahalla Allahu al-bay'a wannan ya nuna cewa asali a cikin kasuwanci kowace irin hulɗa ta kasuwanci halal ce ba ka da'awar hulɗa kaza ta kasuwanci haramun ce sai in kana da nasi wato kamar wannan aya ta ba da bayani ne na abin da yake halal hadisai da suka zo suka yi bayanin haramcin waɗansu nau'ika na kasuwanci to waɗannan sun zare sun rage faɗin ayar ko kuma sun yi nassi kan abin da yake na haram kamar a ce bai'ul munabaza ko bai'u kaza ko bai'u kaza da manzon Allah ya bayanin su billa a cikin hadisai dukan waɗannan yan kaɗan ne idan an kasanta da nau'in da suka fi yawa nau'i na halal cikin kasuwanci shi ya fi yawa sama da nau'i na haram domin nau'i na haram tara galibi dai waɗanda suka fito ƙarar cikin hadisi nau'uka guda tara ne waɗansu malamai su kai su sha ɗaya waɗansu su kai su haka dan za su yi kistin ba su kai to amma idan ka ce tara ne ko idan ka ce goma ne ko ma kaddara nau'ika ashirin ne kaɗai suka zama haramun a cikin nau'ikan kasuwanci sauran da suka rage duk sun zama mai kenan sun zama halal kaza abinda aka halatta ya fi wanda aka haramta yawa kenan shine wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ubangiji ta'ala ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun na hum fiha dukkan wanda ya koma bayan ya ji bayanin kasuwanci cewa bayan ya ji bayanin riba cewa haramun ce ya ci gaba da mu'amala da ita to irin wannan suna cikin yan wuta kuma za su ma cikin ta Allah tsare sai Allah tsare يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بنجي يمحق الله الربا wato Allah yana tafiyar da albarkar riba dukan dukiya da aka samu ta hanyar riba ubangiji na tafiyar da albarkar za ka ga dukiyar da yawa amma kafin wani lokaci ta riga ta salwanta ta lalace kamar ba a tara ba wa yurbi sadaqat amma yana haɓaka sadaka sai ga ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki ma'ana dukkan dukiyar da mai ita ke fitar da haƙƙin Allah a cikin na wajibi sai kaga wannan dukiyar ubangiji ta'ala ya sanya albarka a ciki an fahimta ko shine yanhu Allahu riba wa yurdu sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim ubangiji ta'ala baya son kulla kafarin dukkan wani mai yawan kafircewa asim mai yawan zunubi ko mai yawan laifi innal ladina amanu wa amilus salihat amma lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari wa aqamu salata wa atu zakka kuma suka tsayar da sallah suka bayar da zakka lahum ajruhum inda rabbihim to suna da lada na musamman da auren su wala khawfun alaihim babu jin tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني اتقوا الله كتولة الله تهنير بن أمرنسا دهنوا لدى أبن دهنا وذروا ما بقي من الربا كما كتالي كل ربدا أبن دهي لغوا من الربا نربا إن كنتم مؤمنين in har kun kasance masu imani da Allah ku daina ta'amuli da riba irin hulɗar da kuka kulla cewa za a ba ku riba daga lokacin da kuka ji wannan aya sai ku karbi asalin dukiyarku, ku ribar da aka yi yarjejeniya da ku ku kyale ta kar ku karba in dai har da gaske ne kun yi imani Allah ce fa in lam taf'alu in ko ba ku aikata hakan ba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulih to ku shirya ku bai wa junan ku ga wani yaki daga Allah da manzansa ma'ana ku daula tsamara tsakaninku da ubangiji za ku yaki da shi ku daula tsamara tsakaninku da manzon Allah za ku yaki da shi wa in tubtum in ku kun tuba falakum ru'usu amwalikum to asalin kawunan dukiyar ku sun zama naku asalin dukiyar ka asalin jarinka ka ba da naira dubu kan cewa karshen wata naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ce za ta dawo duk lokacin da wani watan ya zo wata ɗari ta hau ta yadda har in an yi wata goma sun zama dubu biyu har in an yi wata ashirin sun zama dubu uku to sai kuma ka ji wannan haramci to shi kana Allah ce fa in tubtum idan kun riga kun tuba kun daina falakum ru'usu amwalikum sai ka karba asalin dubu dinka guda ɗaya da ka bayar duk abin da ya hau kai sawa'un dubu ɗaya ne dubu biyu ne dubu uku ne ba za ka karba la tazlimuna wa la tuzlamuna ku ba a yadda ku zalunci wani ba kuma kuma ba za a zalunce ku ba domin idan an ce a tun da ka bayar da bashi da riba yanzu ka da can kana yi yanzu ka ji haramci to bai halitta ma ka karɓi dukiyar ba gaba ɗaya to kaga anan gurin kai kuma asalin dukiyar ka yace idan kuma aka ce a'a yanzu ka karɓa kaga kuma abin da ka ɗora wancan na riba shi kuma ka cuce shi amma sai aka ce karɓa asalin dukiyar ka abin da ya hau kai din ne sai ka kyale shi shine la tuzlimuna wa la tuzlamuna wato ba za ku zalunta ba kuma ba za a zalunce ku ya kamata mu sani cewa ita riba tana shiga cikin harkoki na kasuwanci bari mu yi dan bayani kaɗan da zai bada haske game da ita wanda yake zai zama kamar mataki ne na farko na mutum ya fahimci menene riba na farko dai akwai riba ta jahiliya wanda ita ce ta muni riba ta jahiliya shine sai ka baiwa mutum bashi yayin da duk kai masa jinkiri na wani adadin kwanaki za ka yi masa jinkirin ne bisa ga yarjejeniyar shi kuma zai ɗora wani abu a kan asalin abin da ya karba wato suna masa suna masa bayanin cewa zid wa ta'ajjal wato na baka rancen naira dubu ɗaya zuwa ƙarshen wata da wata ya zo sai ka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wata ya zo baka dawo da naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ba kana buƙatar wani sabon jinkirin wani wata na gaba to sai ce sai ka kara wata ɗari ɗin aka ya zama dubu ɗaya ɗari biyu in ma wancan ya zo kana buƙatar wani jinkirin wani watan sai ce to kuma za ka kara wata ɗari ɗaya shine zid wa ajiya an gane ko ma'ana ƙara wani abu a cikin adadin kuɗin da na baka ni kuma zan yi maka jinkiri na wani adadin kwanaki yayin da duk bashin ya daɗe yayin da kuɗi suka ƙara har ana nan wata rana ribar da za ta shiga ciki za ta ninninka uwar kuɗin da ka bayar sai ka karɓi naira dubu goma watan wata rana sai ta zama dubu ɗari wata rana ma dubu ɗari biyu ko ka je banki ka karɓi bashi na miliyan ɗaya ana nan watan wata rana ya zama miliyan biyar ya zama miliyan goma ko wani abu saboda haka haka ne ko ba haka bane ba to wannan ita ce riba mafi muni wadda Allah madaukakin sarki ya haramta ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa atiu Allah wa rasul la tukramu ubangiji shi ya waɗanda suka yi imani la ta'kulu riba adhafan mudha'afa kar ku sirba ninkin baninki wato wannan ita ce ninkin baninki mutum ya bayar da dubu ɗaya ta zo ta zama dubu biyu wata ko mutum ya karɓi dubu ɗaya ta zo ta zama dubu uku a kansa wata rana ko dubu biyar a kansa wata rana adhafan a din kenan mafi munar da kenan da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta da haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da a cikin mu'amalolinmu daga nan gudun sai abin da ake kira ribal fadli ribal fadli ribal fadli takan faru a cikin jinsin waɗansu ababai na sayarwa ko nau'ikan ababai na sayarwa sanannu guda shida wanda manzan Allah ya nuna in za mu yi cinikayya da su to lallai ne ya kasance mun sayar da su daidai wa daida kuma hannu da hannu kalmar daidai wa daida abinda na baka shi ka bani lokacin da za mu musaya kalmar hannu da hannu a yanzu ma'ana an yi tumma taqabudu fi majlisul bai a yanzu na baka a yanzu ka bani ba maganin cewa zan baka yanzu kai kuma sai gobe ka kawo mun naka idan an yi haka riba ta shiga ciki to waɗannan nau'ikan al'amura ne guda shida wanda su ne asali a cikin ribal fadli abu na farko abu na ɗaya da na biyu sun shafi kuɗi zinari da azurfa na uku da na hudu da na biyar da na shida sun shafi kayan abinci zinari da azurfa kaga sun shafi to abin da ya shafi kayan abinci shine alkama shine dabino shine asha'ir shine gishiri guda nawa kenan hudu manzon Allah ya ce az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal hintatu bil hintati kuma al-burru bil burri wash-sha'iru bish-sha'iri sai ko wal mil'u bil mil'i sai ce yadan bi yadin mislan bi ma'ana lokacin da zan sayar maka da zinariya kai ma ka bani zinariya in sayar maka da azurfa kai ma ka bani azurfa in sayar maka da alkama dan ka bani alkama in sayar maka da sha'ir dan ka bani sha'ir in sayar maka da dabino dan ka bani dabino in sayar maka da gishiri dan ka bani gishiri dan uwansa lalle mu sayar da shi bisa ga wannan sharuɗa guda biyu ya zanto muslim da muslim daidai wa daida kilo ɗaya na baka kai ma kilo ɗaya za ka bani ko da na waɗin ya sha bamban da naka ta inganci alkamar ka ta sha bamban da tawa baya halatta in zo in ce tun da alkama ta mai kyau ce ta ka mara kyau ce to ga tawa kilo ɗaya ka bani ka kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da ciki ina fata an fahimta ko da gishirinka mai kyau ne nawa mara kyau ne ba shi halatta ka ce ga na su kilo ɗaya ni in ba ka nawa kilo biyu idan mun yi haka riba tashi da cikin ha kuma idan azurfa ce dole ya kasance gram ashirin na azurfa na baka kai ma gram ashirin na azurfa ka bani ko gram talatin na baka na zinariya kai ma gram talatin na zinariya ko da nawa zinari lalle ne an riga an sanya wuta an yi masa aiki an fitar da kwamso ko dattinsa kai kuma naka yanzu aka haƙo shi da ƙasa a jiki ko da datti a jiki lalle ne mu sayar da shi daidai wa daidai ko da na wani narin yanzu aka haƙo shi an gyara shi ba a ƙera komai da shi ba kai kuma naka an yi awarwaro da shi an yi sarka da shi an yi waye waye da shi dole dai ya kasance idan na baka gram talatin kai ma 30 ka bani idan na baka hamsin kai ma 50 zaka bani kuskure ne in ce zan bada na wata talatin ka bada naka ashirin duba da cewa naka din an kera shi an yi ɗan kunna da shi ni ko na ba a kera shi ba idan mun yi haka riba tashi da shi. ina fatan kuna fahimta to waɗannan su ne ababen da ake awo da su zinari da azurfa dangane da kuɗi sai alkama da dabino da gishiri da ta'ir dangane da abin da shafi kayan abinci anan ba ai maganar shinkafa gero dawa wake gyada ba to riba za ta shiga cikin su ko ba za ta shiga ba to wannan ana koma ne zuwa ga asalin me yasa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da sha'ir da gishiri sannan kuma ba mu maganar nairori da muke mu'amala da su ba da naira da american dollar da Sterling pound da saifa da waye waye da muke amfani da su na kuɗi a yau ba mu shigar da su bari ba kana shiga cikin su ko ba ta shiga to sai mu kalli me yasa aka haramta riba a cikin zinari da azurfa idan mun samu mun gano illar da ta sa aka haramta riba a can sai muka samu irin wannan illar a cikin naira da america da dala ta america da stalin pound na ingila da saifa da wane ne to sai mu shigar da riba a cikin su irin yadda muka shigar cikin zinari da azurfa idan muka gano illar da ta sa aka haramta riba a cikin abin da ya shafi alkama da dabino da gishiri da sha'ir sai kuma ga akwai irin wannan illar a cikin wake da gyada da gero da dawa da masara da shinkafa to sai mu shigar da riba a cikin waɗannan irin yadda suke a cikin waɗansa ina fatan kun to yadda abin yake kenan to sai malamai suka kalli abin menene da me yasa aka sa me yasa aka aka aka haramta riba a cikin abin da ya shafi a zahab wal fidda wadan suka ce kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samanul ashiya'i zalik wannan ne na malamin fiqh kaunuhuma jawharaini nafisaini huma samun al-ashiya'i fil ghalib kasancewar zinari da azurfa wani sinadari ne wanda yake da kima da daraja kuma galibi a gogayya ta sinakayya a duniya da shi ake yi an mayar da shi ya zama farashi na sayan waɗansu al'amura to idan wannan ita ce illa da ta aka sa riba a cikinsa to sai mu ga irin wannan illar akwai ta a cikin dala akwai ta a cikin sefa akwai ta a cikin naira in akwai ta a cikin to akwai rubu kenan a cikin waɗannan nau'ikan kuɗin in babu a cikin to babu ina ba za mu fahimta a da idan ka bayar da zinari da azurfa sai a baka filoti sai a baka kayan abinci sai a baka wani abu da kake bukata da shi ake musaya a yanzu idan ka ba da dala idan ka ba da sefa idan ka ba da sterling pound za a baka gida za a baka mota za a baka kayan abinci ko ba za a baka ba shikenan abinda ke cikin can ya tabbata a cikin nan da haka yadda riba take shiga cikin can kuma za su shiga cikin nan gudu ina fata an fahimta wato astamaniya idan muka ce kaunuhuma samanan kadai yadda waɗansu malamai suka ce kenan ai kasancewar da su ake farashi da su ake sayan wani abu to wannan shine illa da riba take cikin su to haka nan ma haka ma'ana kenan in kun fahimci wannan bayanin sai ya zanto yadda ba shi halatta in baka gram 20 na azurfa ka bani gram 25 ko in baka gram 30 na zinariya ka bani 35 naka to haka ba shi halatta in baka naira 100 wararru ka bani naira 95 daban-daban dole in baka ɗari kai ma ka bani ɗari in baka ɗari biyu kai ma ka bani ɗari biyu daga lokacin da na baka ɗari ka bani tasa'in da biyar ko na baka ɗari ka bani ɗari da biyar ko ɗari da goma to wannan abin da muka yi ya zama ribaki dan da ƙa'ida ga dukkan abin da yake jinsi ɗaya ne ko nau'i ɗaya ne ba shi halatta mu yi musayarsa sai in ya zanto mun cika sharaɗa guda biyu ya zanto mislan da mislin ya zanto gome yadda bi yadin adadin abin da na baka shine adadin abin da ka bani kuma ga hannun karba ga hannun bayarwa a nan take muka yi musaya ba tare da an samu jinki ba ina fatan kun fahimci wannan to wannan shine inda ribal fadl take shiga da zaran mun fifita to shikenan to tunda haka ne idan na zo da shinkafa ta America buhu daya mai kwano ashirin sai in ce kai kuma ka bani shinkafa ta ka sanan ta Najeriya ko yar bakalori a kasar Sokoto ko kuma yar kasar Kura a Kano ko yar kasar ina ce ko duk inda ake noma shinkafa kai tunda ta ta gida ce ga wannan kwano ashirin kawo ta ka kwano talatin dan ta waɗin da na zo ita ta waje ta fi ta ka ɗin kima idan muka yi haka riba ta shi da shi dole ko da kai na kawo shinkafa a duniya in za a yi sayar da shinkafa a duk inda take ya zanto daidai wa daidai mislan bi mislan ya ko me ya dange kwano 30 na baka kuma kwano 30 ka bani kwano 40 na baka kuma kwano 40 ka bani idan na baka 30 ka bani 40 ko na baka 30 ka bani biyar to shikenan mun yi riba ke da mun yi haka shikenan riba ka tunta kai hakuri mana ai muna zuwa a hankali muna tafiya a hankali kuna fahimtar wannan da kyau da kyau to wannan shine inda ribar fadl take shiga to amma idan da a ce zinari ne zan ba su kai ka bani azurfa kaga zinari daban azurfa daban to zai iya cewa ga gram 20 na zinariya ka bani azurfa gram 30 ko 50 ko 60 ko ma 100 gurgurdan yadda muke yarjejeniya wannan babu wani haramci a ciki amma shi kuma ya zanto ya dambiye ne ba lalle bane ya zama misalan bi muslim kalmar misalan bi muslim ta rushe tunda wannan zinari ne wannan azurfa ne to amma kalmar yadan biyadin tana nan har yanzu tana nan gidigin zaman ta ina fata an fahimta haka kuma idan na zo zan baka naira zaka bani riyal na saudiya ba da za in ce ga naira ɗari na najeriya ka bani riyal ɗari na saudiya ko ga naira ɗari na najeriya ka bani dala ɗari ta amerika ba zan yi ba tunda jinsin su daban-daban wannan ka iya cewa ga dala ɗari ƙyar amurka in ka naira goma naira ɗari kaza naira dubu kaza ko naira kaza gwargwadon yadda canjin ta yi kama a kasuwar musayar kuɗi wannan ya halatta wannan dole za a iya samun fifiko a tsakani saboda jinsin ya zama daban-daban ina fata an fahimta haka in za ka sayar da shinkafa da dawa ga buhun shinkafa guda ka ba da dawa guda biyu wannan ya halatta dan shinkafa ba dawa bace dawa ba shinkafa bace ga buhun alkama guda domin ka bani na masara guda biyu ko ɗaya da rabi wannan ya halatta domin alkama daban kuma wato ainihin masara daban ina fata an fahimta amma idan masara da masara ce ko shinkafa da shinkafa ce ko alkama da alkama ce dole zan to misalan da misalan kuma gadan ne wato kenan kaga illar da ta sa aka sanya riba a cikin abin da ya shafi zinari da azurfa mun ce kaunuhuma jawharain nafisaini huma samanul ashiya'i fil ghalib ko kuma as-samaniya bi kulli ikhtisar as-samaniya da su ake sayan wani abu to sai mu dawo me yasa aka sanya riba a aka haramta riba a cikin abin da ya shafi nau'ikan kayan abincin nan guda hudu da alkama da ash'ir da kuma dabino da kuma gishiri to wannan sai waɗansu malamai suka ce abin da ya illar da ta sa aka sanya riba a ciki al-iftiyat wal iddikhar al-iftiyat wal iddikhar al-iftiyat kasance wasu kayan abinci al-iddikhar kasance wasu ana iya fuskance su a cikin wannan ba ya zama abu guda biyu ba kenan haka imam malik ibn anas ya faɗa to tunda wannan ita ce illa to sai maga dukkan abin da yake zai zai zama qut ne zai zama muddakar ne shi ma sai mu shiga dari ba a ciki ba sai wannan guda hudun ba idan muka kalli da dawa da gero da masara da shinkafa da wake da gyada akwai al-ihtiyar a cikin su kuma akwai al-iddisar da su suma riba za su cikin su idan zan sayar da gyada da gyada dole zan to misalan da mislan yadan biyadin idan zan sayar da dawa da dawa dole ya to yadan biyadin ko misalan da misalan gero da gero haka ko da geron garin ku ya sa bamban da na garin mu ko da dawar garin ku ta fi ta garin mu inganci dole mu sayar mislan da mislan kuma ya dambiye ne wadanda suka ce kuma a al'illa ba al'ittiyatu da al'iddisar ba al'illa sai ne at-ta'am kasancewar kowanne abinci ne wannan wanda suka dauki illa kasancewar ta abinci to babu riba a wurin sai da fadi da yawa amma babu riba a wani imam malik ya fi zama tsakatsakiya bai zama tsukakke ba ba a buɗe su kuma kowa da kowa ya shiga ciki domin idan ka ce ai afa'am kasance wasu abinci ne shi yasa da wasu shiga ciki to sai da to har dangin ruwa ma ba shi halatta a sayar da shi daidai waje da ma'ana idan na ashe alma'u at-ta'am to ga da mutum illa ita ce kasance wasu at-ta'am to wato har da riba nan za ta shiga cikin su kaga wannan kuma rigima ta shiga ciki ina fata an gaskiya gara mu dauki wancan al-illa shine al-iktiyatu wal iddikhar ni dai na fara zuwa da shi ban sani ba ko kuma ku za ku dauki na biyu ku to a take shi yayin ruwa wato a nan gurin sai mu gane cewa ba asalin ababen da aka san girba a ciki ga kuma asalin ababen da aka za abin da aka kalla na ma'anoni a cikin su duk abin da aka ga wannan ma'anar ta shiga cikin shi bayani da zan yi muku takaitacce na karshe shine sai ku fahimta cewa kasuwanci riba tana shiga cikin sa da yawa to amma za mu iya tsayawa mu fahimci menene nau'ikan kasuwanci guda na ma'ana hulɗar da za mu yi ta saye da sayarwa sifofin sa nawa akwai kasuwancin da ake kira albai'ul mutlaq bai'ul mutlaq shine in baka kuɗi ka bani haja wannan shi yafi yawa a harkar kasuwa ga naira bani atamfa ga naira bani buhun gero bani shinkafa bani dawa bani masara a bada kuɗi sai kuma ka bada mai haja wannan shi yafi yawa to a nan gurin ba a cewa lallai daidai kudin da na baka daidai abin da zaka bani yadda farashin haji da kama a kasuwa haka da a nan gurin ribal fadl ba ta shiga ina ba ta fahimta sai dai riba nasi'a kenan na biyu abin da kira bai'ul muqayada bai'ul muqayada shine in baka haja ka bani haja ga plot dina a Dambo road kai ka bani naka a Bama road to wannan dole ya zanto wato wato haja da haja ke ga buhun gero ba ni buhun gero ga buhun shinkafa ba ni buhun shinkafa ga mota ba ni mota to wannan akwai lokacin da ribar fadal za ta shiga ciki in ya zama cikin kayan abinci wanda muke musayar akwai kuma lokacin da ribar fadal ba za ta shiga in ba kayan abinci bane ba dai idan na ce ga mota ka ban ta kuma muka yarce da juna tawan ta fita ka ko ta kan ta fitawa ai ba wanda zai ce riba ta shiga ciki tunda mota ba kayan abinci bace ba ina fata an fahimta amma idan gero gero ne shinkafa da shinkafa ce dawa da dawa ce ka garin gudun dole a ribar fadl za ta shiga cikin nan za mu halari illa da sa aka haramta riba a cikin gudun ina fatan kun fahimta wannan da aka kace ana kiransa da suna bai'ul muqayyada in ba ka haja ka bani haja daga nan gudun sai bai'us sarf bai'us sarf in ba ka ka bani in dala domin ka bani nairori in nairori domin ka bani wato riyal na saudiya wannan sarf ina ko in baka haɗaɗɗiyar ɗari biyar domin ka bani walariyar ɗari biyar in baka haɗaɗɗiyar naira ɗari domin ka bani walariyar naira ɗari ina ba ta an bayyana to wannan shine bai To bai usfar idan ya zanto jinsin abin da na baka shine jinsin abin da zaka bani to dole ya zanto an ya zama misalan bi misalan kuma ya danje ne amma idan jinsin abin da na baka daban kai kuma wanda ka bani daban to ba dole bane ya zanto misalan bi misalan amma dole ya zanto ya danje ne abin nufi zan baka naira ɗari ɗin ne yanzu domin kai kuma ka bani wararriyar naira ɗari zan baka dala ɗari ne yanzu ta america kai kuma domin ka bani zarurin na janar naira dubu goma sha uku ko dubu sha hudu ko dubu sha biyar gwargwadon yadda canjin ta ya kama a kasuwa a yanzu in ba su kai kuma ka ɗauko ka bani domin abin da ake nufi da yadan biyadin ina son ku fahimci wannan saboda wajen fahimtarsa an sha bamban tsakanin malikiya da jumhur su malikiya suna ganin yadan biyadin zai yi ne lokacin da nace malam ido ga wannan ya karba da wannan hannun kuma yi kuma ni kuma na karba da wancan hannun ma'ana da zan zo in ce malam ido yana bukatun naira canjin naira ɗari biyar sai na haka na ɗauko ɗari biyar na bashi sai ce to sai ya karbi ɗari biyar sai sa a cikin wannan aljihun sai kuma ya haka zai ɗauko a nan gurin da ya ɗigo ya bani to an yi riba wannan jinkirin da aka samu wato ya dan ji daɗin wata ɗari biyar a aljihun su ko ba ta shi ba ce ba za ka <laughs> ba ta shiga ciki gaga wannan ai an zafafa da yawa ina da akwai kunci da yawa a wannan waye da fita lafiya a wannan to kaga a maliki yanzu haka ne amma a jumhuru kawai abin da suke nufi da yadan da yadan. an yatimma taqabudu fi majlisil bai'i ya zanto musayar an yi ta a majalisin cinikayya gashi na baka muna nan ba mu rabu ba kai kuma ka kirgo ka bani ba tare da mun rabu ba amma kar in baka ka sa aljihu ka shiga gida ka fito sannan ka kirgo ka bani ba ta da cikin ina fata an fahimta tunda manzo Allah ta albayyana bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihima wa in khatama wa kaza wa kaza za muhikat barakatu bay'ihima wato sai manzo Allah ya nuna in dai ana tare da juna to har yanzu wato ba a samu tafarruq ba kenan kuma Abdullah bin Umar uh, marwayin hadisi idan ya je wurin ka sai wata haja a kasuwa yana da ya ruwaito wannan hadisin da yake nuna in sai muna nan ba mu rabu da juna ba kai ka iya cewa ka fasa ni in ce na fasa to idan ya sai haja a wurinka yana jin tsoron karka ce ka fasa sai ya dan fito daga rumfar ya ta biyu ko uku sai ya koma wai hikimar sa nan gurin ba da daman ka ce ka fasa tun an ce albayyi an bil sayari malam an ce kuna da zaɓi ne matuƙar ba ku rabu ba to da ya fito ya taki uku ya dawo ai kun rabu da haka ya riga ya kwace maka da abin da ake kira khiyarul majlis ba ka da khiyarul majin wato duk abin da wannan ke nuna mana ya dan uwa wai me yasa da ake yin waɗannan maganganun dan a tabbatar wani bai shi wani ba wani bai zalunci wani ba wasu doka ce yau a ban kasa ta tsara irin wannan tsari babu ita in ba dokar Allah ba dokar manzon Allah ba babu wata doka a ban kasa da ta tsara waɗannan hanyoyi na mu'amala karwa ne tutuwa ne karwanta tutuwa ne lalle a lura da kaza kafin ayi kaza bisa da ka'idar la tuzlimuna wa la tuzlamun la darara wa la dirar haka musulunci ke tafiya to amma inda musulunci ya samu kansa cikin wani yanayi shine wanda suke dangantuwa zuwa gare shi kansu sun jahilce shi ballantana kuma abokanan adawa da shi ma'ana sun kasa wajen karatunsa da fahimtarsa ballantana su isar da dokokinsa a bayani a bayani yadda za a fahimta a gane ingancinsa akan sauran addinai domin abin da Allah ya faɗa ya tabbata li yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun a bayyana shi yadda za a gane shi ta hanyar dokokinsa ba ka bari sai mun tashi karatu haika Allah sai mun tashi karatu sosai su. wajen karatu ba a garanti a hankali ake bi kuma wajen karatu uh, ba a cewa an kare dan mutum ya je ya yi takardar shaida ka je jami'a ka yi digiri ɗaya ko ka yi digiri biyu ko PhD kai idan ka ɗauka ka kammala karatu to daga lokacin ka ɗauki raunin jahilci ka za yawa kanka kullum kana cikin bincike yi akalli kullum ka karanta shafi ashirin shafi talatin na wani abin da zai je ba karanta ba ka karanta ka ɗan kenan shafi ashirin shafi talatin kullum ko da wani yare ne da turanci za a karanta shi da hausa za a karanta shi da larabci ne littafin fikihu ne littafin balaga ne littafin sarfa ne littafin nahu ne ko ma menene ya zanto dai ka karanta shafi 20 a kullum mafi karanci to sai ka sha ban da sauran amma idan ya zantu ba haka kai ma kana nan gurin ka je ka gama haya islamic ka zo ka na kana malamin islamiyya ko an baka limancin juma'a a garin ku ko ka je ka gama diploma ka dawo kike nan ka zama limamin juma'a ka yi alkebba da wani katon kandiri ka rike a hannu wallahi sai ka mutu kana jahili baka sani ba jama'a ba ku gane ba kai ma kanka ba gane ba amma dole sai kada bincike idan kana bincike shine sai a jinjina ka kuma sai a ji kana bincike amma da an jinjina ka an ji baka da nauyi shi kenan ma'ana an gane baka bincike kenan duk abin da kai na cika ido sai zanto ba za a ga baka da wani nauyi Allah ganar da mu ubangiji ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zuru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wa zaru ma baqiya min riba ku rabu da abin da ya ragowa na riba in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'minai fa in lam in ko ba ku daina ba fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku shirya fada tsakaninku da Allah tsakaninku da manzon Allah wato duk cikin laifuka ba laifin da aka ce mai shi ya shirya faɗa da Allah sai mu'amala da riba da kuma abin da ya shafi faɗa da waliyan Allah duk waɗanda suka tabbata a matsayin waliyan Allah ne salihan bayi ne sai mutum yake adawa da su to ubangiji subhanahu wa ta'ala yake adawa da shi kenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi hadisin kuma kudusi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yace man adali waliyan faqad azantuhu bil ardh dukkan mutumin da ya adawa da wani waliyi na to ya tabbatar na shelanta masa yaki da fada sun yi shirya to sai kuma nan gurin da yake fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli. aw wata qira'a fa in taf'alu fa azinu bi harbin min Allah wa rasuli. wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum in kuntum ba asalin dukiyoyin ku da kuka bayar na rance din sun zama naku la tazlimuna wa la tuzlamun ba za ku zalunta ba kuma kuma ba a yadda a zalunce ku ba wannan shine ka'ida kenan don haka abin da yasa kuke ganin kudaden mu ba su yan albarka riba ta yi yawa a ciki a cikin harkokin gwamnati akwai riba in gwamnati za ta ba da rance ga ma'aikata sai ta sa riba a ciki a ba rancen kiki a ba rancen sayan mashin a ba rancen gida duk sai an sanya riba a ciki ba yadda ya kamata ba haka cikin harkokin banki yan kasuwa suna mu'amala da banki bankuna kuma dama a riba ta jahiliya din ita ce ma a banki a da'afan mudha'afa da allati la ta'kulu riba a da'afan mudha'afa shi yasa sai banki ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi kuma sai kada an ce banki ya kare sai kada me yasa ya kare ya kamata da kwata kwata ya daina talauci a duniya wannan banki to amma sai kaga ya kare saboda riba din ubangiji ta ala riba ɗaya da albarkar da take ciki yamhaqu Allahu riba wa yunjis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asik ko mutum shi ma zai iya ta'amuli da banki ya samu kuɗi ya samu kuɗi ya samu kuɗi kuma sai daga baya sai da kuɗin ka rasa me ya kulla da su shi ma ya rasa me ya kulla barin sa aiki ke da wuya shekara ɗaya ko shekara biyu sai ga mutum ya shiga ta to ba komai bane ba dan saboda lalle a cikin harkar ba za ga kuɗi da yawa ma dudu a yi cikin har a ga sun karewa amma kuma ubangiji ta Allah ya zare musu albarka ta yadda yadda suka zo da yawa haka suke tafiya kuma da yawa yadda aka bude ma ka samu to kuma sai a bude ma hanyoyin kashe su sannan kuma sakamakon yana sai yana jiran mutum ranar tashi kiyama da haka abun kunya ne kwarai da gaske a ce mu musulman Najeriya ba mu da banki da musulunci na so a faɗa muku cewa akwai wata takarda da na samu a intanet babu wata ƙasa a duniya da babu bankin musulunci sai Najeriya daidai nan Nijar akwai bankin musulunci banki na musulunci akwai shi amma nan gurin wai bankin musulunci gagara tare cewa manyan manyan bankunan da ke nan kasar akwai waɗanda suke ɗari kusa ɗari hannun jarin da ke ciki na musulmi ne akwai wanda zaka samu sittin saba'in tamanin cikin ɗari na musulmi ne a yau idan suka riga suka ce sun juya su sun zama bankunan musulunci sai a ce musu kaddara ma suna jin tsoron kar a yi musu wata makida ta fuskar tattalin arzikin kasa a'a su kyale su da sunan su wane banki wane banki wane banki amma mu'amalar da ke ciki an tsara ta da su dace da musulunci sai zama laifi tun lokacin zan nuna baban gida aka ba da daman cewa duk wanda yake sai ya bude bankin musulunci ga ka'idojin da zai shiga ga kaza da kaza amma mutanen mu ba sa so saboda kowa yana son ya zai idan mai kuɗi ne baya son ya juya kudin sa yadda Allah zai sanya albarka ko ta hanyar kiwo ko ta hanyar noma so yake za miliyan biyar sai je ya bude dafa da kawun ko menene ya je sa a banki shi ke a rinka ba shi riba ya riga ya san mai zai wannan yake ci wannan yake sha sai dai kawai yi wata dabara ya zo ya wani dan ofishi a ga kamar kasuwanci ke ko business ba wani business da ke idan ko mai kuɗi ne da yawa wanda yana da daloli sai dauka kai bankuna ko na America ko na Ingila ko na Faransa duk bayan kwana biyu idan ya tafiya shi kuma sai dai ɗauko ribar da ke can gurin adala da ya zo ya ke su sun zama nairorin sai da kuɗin shi shi ma shi kenan to wannan abin da yake haifarwa a ƙasa kare tattalin arzikin ƙasa sai a sami inflation wato a ga tsabar kuɗi da yawa a hannun mutane amma ba su da daraja wannan kuɗin da mutum ya kai ko miliyan biyar ko miliyan shida ko miliyan nawa ne ya kai su banki idan yazo zai noma da su idan yazo zai kiwo da su zai noma da rabin su ko kiwo da rabin su ba za a samu karuwar abinci ba ba za a samu karuwar nama da madara a cikin ƙasa ba ba za a samu za a samu abubuwa da yawa kuma za a samu waɗansu mutane su samu aiki ne ko mutum gidan biredi ya bude a garin su Allah kalli mutum 20 50 30 za su ci abinci karkashin sa dan Allah ba ya rage rara na masu zaman kusa wando da ake da su ba to amma mutanen ba su haka sai wanda ya kulle kudin sai kai banki sai wanda ya kulle kudin sai kai banki shi kenan sai zanto da riba ake yi da riba ake sha ku ta za samu albarka ba ya samu albarka amerika da fi kowa riban gashi nan manyan manyan kamfanoni da shekara ashirin talatin an san su bana sun kare daga 11 september zuwa yanzu kamfanoni ne suka faɗi suka karye rugurgu babu su tare da cewa magana ta ake ta dala ba magana ta naira ba yayi wanda in ka fitar daga najeriya ba ta zama kuɗi ba dala ake magana amma miliyoyi ko biliyoyi masu wannan hannun jarin sun kare saboda ka'idar yammuku Allahu riba wa yi yuridu sadaqa wallahu la yuridu kulla kafarin ba inda Allah ta albarka cikin abin da ya haramta da haka in kunne ya ji sai jiki ya tsira Allah ta yi فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبنجد سوى إن كان ذو صرفني إذا وند كبير باشي يكسن شيء ما أبو تنكونتي تيلي بايدة عند كبين زي بيا فنظرة إلى ميسرة تساء متى ذنكري زوا لوكة دا زي سوكي matukar yana cikin kunci karka matsanta masa cewa to tunda dai na ɗauke ribar na ce ka bani dubu ɗaya a madadin dubu ɗaya da ɗari biyu to dole ka bani kuɗi na yau Allah ce zai iya yawa mai kunci ne wa in kana zo ƙosaratin kana anan ta amma ba na ta ba ce ba ma'ana fi bin warƙu'i hakina a bi ma'ana wa in wuji da zo usratin fa na ila fara. idan an sami ma'abucin kunci ba da kuɗin biya to sai a masa jinkiri ila mai sara zuwa wani lokaci na nan gaba da zai sami sauƙin al'amura an gane ko wa an ku. inda za ku yi sadaka ma ku ce kun yafe wa dukkan mutumin da kuke bi bashi matukar baya da halin biya matukar yana cikin kunci inda za ku ce kun yafe masa khairul lakum to hakan shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in har kun kasance kuna da masaniya cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana riban ya mutum lada idan ya yafe wa mutumin da yake cikin kunci hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da wanda aka karbo daga Huzaifa ibn Liman Allah shi kare da a gare shi manzon Allah ce talaqqatil mala'ikatu ruha rajulin mimman kana qablaka ubangiji ta Allah turo mala'ikun da ke karɓar rai dan su karɓar rayuwar wani mutum cikin wanda suke kafin ku fa qalu suka ce da a amilta min alkhair shay'an a rayuwarka ka aikata wani aikin alkhairi da zaka iya tunowa qala sai kuntu amuru ne na kasance ina umartan yarana sakatarorina an yanzuru wa tajawazu an al-musri wato dukkan mutumin da yake cikin kunci wanda ya kasa biyan bashi ga rajista wani ya ɗauki kuɗi kaza bai biya ba wani an bashi kaya kaza kasan kaza bai biya ba a duk shekara zan ce a nemo irin wannan wanda yake da halin zai biya ya biya wanda baya da halin zai biya rabi ba zai biya rabi ba a ce ya kawo rabin an yafe masa rabi wanda baya da komai sai in ce je na yafe masa yace wannan shine aikin alkhairin da nake a rayuwata kala manzo Allah yace sai Allah madaukakin sarki yace mala'iku suka ce da shi fatajawazu anhu yake na an riga an yafe masa zunuban su yadda ya yafe wa bayan Allah shi ma an yafe masa kaga in kana zu usratin wa nazratu ila mai fara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya tabbata cikin wani hadisin da Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito manzo Allah ce man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqa قبل أن يحل الدين وأن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله صدقة dukkan mutumin da ya yi jinkiri ga mutumin da ya ɗauki bashi baya da ikon biya sai ka masa jinkiri da ka ce sati ɗaya yanzu ya kasa biya sai ka ƙara masa wata ɗaya sai ka ƙara masa wata biyu kowane yini ɗaya da ka ƙara masa ɗin nan ana baka ladan kamar wasu sadaka sai ka gabatar da hannunka kowane ne zai kai masa jinkiri har zuwa lokacin da zai biya ka to wannan shine ka'idar da aka haramta riba a cikin harkar bashi saboda shi bashi an gina shi ne dan taimako to sai ya kasance a tsari na tattalin arziki na duniya wanda yahudawa suka tsara mana wanda kuma galibinsa a kansa ne bankunan mu suke tafiya a yau sai kasance babu tausayi ba rahama ba jinsi ba mu da cewa ka kare dole sai ka biya dama ba za a baka haka kawai kuɗin ba sai bayan an samu wani abu na tabbata kasa wace gona gare ka wani flot gare ka ina takardun gidan ina takardun float ina wane da sauransu har kafin a baka wannan sannan kuma an zo an ɗora maka riba mai tarin yawa sannan kuma in ka mutu ma kuma ba a yaje ba kuma ana jin ka to kaga a tsarin musulunci wa in kana ba suratin wa nazaratun ila sara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun manzo Allah ce kowanne yini daya da mutum ya yawa mutum jinkiri yana da lada akai kamar ya bayar da sadaka kenan Allah ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman ku tsoraci wani yini turja'una fihi ila Allah da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikin sa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma kowace rai a cika mata abin da ta aiwatar na aiki kyakkyawa ko kishirsa wa hum la yuzlamun su mutane wato ainihin ba za a zalunce su ba wannan aya ita ce karshen abin da ya sauka na alqur'ani mai girma bisa ga zance mafi inganci domin bayan saukar ta manzon Allah bai kai kwana goma ba a duniya Allah ya karɓi rayuwarsa da haka amma akwai waɗansu maganganu da za ku ga an ce karshen abin da ya so ka faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam wannan ƙarshen abin da ya sauka ce nan dangane da bayanin halacci ko haramci bayan saukar waccan aya ba wani sabon haram da ya saba kada sauka an riga an kulle da ita akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum mafi wa raditu lakum al-islam amma wannan wato sai ta zanto ita ce ƙarshe daga ita babu abin da ya sake sauka bayan ta bisa ga zance mafi inganci ina ba da an bayyana